hoto na talatin da tara mutunan ga da ke cikin hoton ga yana nan ga kunna wuta da itace ya kwaso itacen nan ƙashin wata itaciya ya kuma ciro itace cikin wata itaciya wadda ba ta ba da iya yesu almasihu ya ce rayuwarmu kamar wata itaciya ce yana son rayuwarmu ta ba da ‘ya'ya na ƙwarai ‘ya'yan itaciyan nan wanda yesu almasihu yake mana magana ba ‘ya'ya ba ne wa'anda ake iya ci. Yesu yana mana magana bisan wani ɗan itaciya, ɗan ruhu mai tsarki. Ɗan itaciyan nan shi ne so, shi ne jin daɗi, shi ne salama, shi ne hankuri, shi ne kirki, shi ne alheri, shi ne adalci, shi ne halin ƙwarai, shi ne hankuri. in Allah ya ba mu irin wannan baiwar min ba hanyar Yesu almasihu kuma mutane za su gani da rayuwarmu daban ce da ta sauran mun yi yabo da godiya da Allah kuma mutane za su bin mu kan mu zama kamar itaciyar nan wadda ba ta ba da ‘ya'ya busassa wadda ake iya sawa wuta in muna so mu zama itaciyar nan wadda ke da ‘ya'ya sai mun yarda da Yesu almasihu ya zama shi ne Ubangijinmu mai ceto. In babu Yesu almasihu ba mu iya yin komi, don sai da Yesu almasihu muke iya samun itaciya mai ‘ya'ya.